Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau rana Alhamis takwas ga watan Yuni na shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta ce ta damu da yadda ake samun asarar rayuka saboda ayyukan 'yan bindiga a kasar haka kuma za a ji cewa an sake samun rikicin kabilanci tsakanin kabilar cikin da Tibi a jihar Taraba. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaimun bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama muku maiman labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. sama da dozin ɗin jihohin amurka na ƙarƙashin gargaɗin zama cikin shirin ko ta kwana yayin da gurɓatacciyar iskar da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin canada ta nausa kudanci lamarin da ya sa wani yanayi na hayaƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin new york da wasu manyan biranen amurka we are encouraging new yorkers to stay home indoors tonight and tomorrow whenever possible magajin garin new york eric adams kenan yake cewa muna baiwa mazauna birnin new york shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe muna kuma ba da shawara da takaita taruka da za a yi a waje jami'an lafiya a jihohi sha biyar kama daga vermont zuwa south carolina da ke kudanci da kuma ohio da kansas da ke tsakiyar yammacin amurka sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar gurɓataccen iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi. hukumomi ma a birnin washington dc sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican na amurka wani abu da ake gani yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa donald trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku a baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie wanda ɗan gani kashenin trump ne a baya amma daga baya kuma ya koma abokin hamayyarsa. kazalika akwai gwamnan jihar north dakota doug burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman sa a kuma jiya laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa mark pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccakar trump yayin wani jawabi da ya yi But on that day, President Trump also demanded that I choose between him Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya ginin majalisar dokokin Amurka tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da na yi zaɓi tsakanin bukatarsa da kundin tsarin mulkin mu. Ku sani ya kuma suka da kuri'a kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi ni dai a wancan lokacin kundin tsarin mulki na zaɓa. A lokacin da magoya bayan Trump suka mamaye majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021 an ji suna rera wakar da ke cewa a rataye mcpain saboda ya ƙi bin umarnin da trump ya bashi na ya ƙi amincewa da biden a matsayin wanda ya lashe zaben 2020 wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun sudan suke tara makamai a kudancin khartoum a cewar shaidu gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun rsf a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. shaidu har ila yau sun ce a ranar talata sojojin rsf da ke fada da dakarun na sudan suka kai wani mummunan hari a wurin tara makaman wanda aka saka wa kwararren matakan tsaro kungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karbe wani katafaren rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na khartoum amma shaidu sun ce dakarun na sudan sun yi nasarar fatattakar mayakan na rsf labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda rundunar sojan ƙasar ta ce ta damu da yadda ayyukan 'yan ta'adda ke sake kunno kai a wasu yankuna kuma ba za ta yarda a ci gaba da salwantar da rayukan jama'a tana kallo ba. Wannan na zuwa ne lokacin da take ƙara samun ƙwarin gwiwa daga wasu gwamnatocin jihohi a ƙoƙarinta na samar da tsaro a Najeriya. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Bayanan da ke fitowa daga wasu sassa na Najeriya na nuna cewa 'yan bindiga na zafafa kai hare-hare ga jama'a musamman a wasu yankuna na arewa maso yammacin najeriya jihar sokoto na daga cikin yankunan da 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare ga jama'a inda ƙasa ga mako ɗaya an kai hare-hare a wurare da dama kamar yankin Ilela Kwari gwadabawa sabon birni wurno da isa inda jama'a ke ci gaba da kokawa Ina kiran ku daga nan ta tsohon lokacin zama. Yanzu muna da anguwa nan za ta ta kusan goma sha na babu ne su shiga kuma sun ɗibi da 'yan yara da 'yan mata da samari haka 'yan yara da wala yanzu suna can hannun su magana da ake. To yanzu dai ana sa ana tantance yare yanzu ga tantance yare an ce sun kai mutum sha ce da yanzu ga tantance ta amma ba a tantance yau ba. Cikin gambara yanzu haka in ko za ka same su kamar mutanen da suke suna yau cikin in za ka yi kashi da cikin mangala kowane lokaci za ka sani. damuwa da sake ɓallan matsalar ta rashin tsaro musamman akan abin da ya faru a yankin tangaza ya sa rundunar sojan najeriya ta ce ba za ta sa ido ba ana yi wa jama'a kisan gilla shugaban yanki na takwas na rundunar sojan najeriya mai hedikwata a sokoto manjo janar gudun marcot ya ce tuni sun soma aiki na dakile ayyukan 'yan bindigar. We are not happy that that happened and we've so far uh, started with some operations. ya ce ba mu ji daɗin faruwar hakan ba kuma ya zuwa yanzu mun fara aikin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika kuma ba da jimawa ba za mu kamo su su girbi ah, lada aikin da suka aikata hakika mun ji ciwo gaya akan faruwar wannan abu inda muke da iko na magance aukuwarsa gwamnan sokoto ahmad aliyu sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take ta bar da cikakken goyon baya ga rundunar tasojin najeriya my will give the maximum support ya ce gwamnatin sa za ta taimaka a hawajin samar da kayan aiki domin sojoji su kara samun sukuni na gudanar da ayyukansu yadda ya kamata to sai dai an jima mahukunta na cewa za su ɗau mataki musamman idan wani ibtila'i ya faru amma a ƙarshe ba a yi komai ba akan haka na tambayi mai magana da yawon gwamnan sokoto abubakar bawa wanda ya fitar da wani bayani bayan kammala taron gaugawa da gwamnan ya yi da hukumomin tsaro ko ya za su tunkari wannan matsalar bambancin za a samu da wanda aka yi baya shine shi mai girma gwamna yanzu ya zo yana da zil kuma yana da kuduri na magance matsalolin nan daga cikin abin da aka gano a tattauna da aka yi shine yanzu wannan jami'an tsaron da aka zuba suna kara kai na ya kuke ina waɗannan matsalolin suke an gano wajen wata ni biyar ba a basu alawasu alawasu su motocin su kansu da aka aiki da su su suna da matsala to kaga waɗanda suna daga cikin wasu matsaloli waɗanda aka samu to shi mai girma gwamna abinda ya alkawari shine zai ɗauki matakai na hitowa da hanyoyin da za a samar da fahimtar juna da kuma aiki tare da jami'an tsaro gwargwado abin da ya kamata gwamnati ta yi za ta yi mai girma gwamna ya alkawarin cewa daga wanga watan da ake ciki yanzu za a dawo da ci gaba da biyan allowance alawas na jami'an tsaro da aka tura waɗannan yankunan da suke fama da wannan matsala ta yan ta'adda matsalar rashin tsaro dai ta jima tana addabar jama'a a Najeriya duk da kokarin da gwamnatocin da suka shuɗe suka ce sun yi na shawo kanta yanzu abin jira a gani shine hoɓɓasar da sabbin gwamnatoci za su yi da yake wasunsu sun ba da tabbaci na yin aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Agayi da Muhammad Nasir ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. minista harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa a ranar Laraba cewa babu yadda za a yi a ce tunawar zaman sulhu da za a yi da Rasha ta fara da buƙatar neman a dakatar da buɗe wuta. sama da yunkuri 100 da aka yi a baya a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wutar tun bayan da rasha ta haɗe ƙasarta da yankin crimea a shekarar 2014 sun kare ne da baiwa rasha damar mamaye ukraine a watan fabrairun a cewar ministan kalaman na kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin kif suke kira da a hukunta rasha kan lalata madatsar ruwan ƙasar da ta yi destruction of the Kakhovka hydroelectric power station is crime against humanity. Prime Minister Ukraine Denis Shimel ne yake cewa lalata madatsar ruwan Kakhovka da Rasha ta yi babban laifi ne da aka aikata na musgunawa bil'adama saboda haka ya zama dole a ta fuskanci tuhuma. Ita ma dai Rashar tana zargin Ukraine da lalata madatsar ruwan. halin da ake ciki ana sa ran wata tawagar shugabannin kasashen afirka karkashin jagorancin shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa za ta kai ziyara ukraine da rasha cikin kwanaki masu zuwa inda suke fatan ganin an cimma matsayar kawo karshen yakin shahararren dan wasan kwallon kafar argentina lionel messi ya bayyana shirinsa na dawowa gasar kwallon kafar amurka ta mls inda zai buga wa kungiyar inter miami hakan ya biyo bayan raba gari da messi ya yi da psg ta ƙasa faransa da kuma yin amincewa da ya yi da tayin wani kwantaragi mai gwabi da aka masa a saudiya an dai ta riɗe raɗin messi wanda ya buga wa psg wasanta na ƙarshe a ƙarshen makon da ya gabata zai koma barcelona amma rahotanni sun ce ƙungiyar ba za ta iya ɗaukansa ba gudun kada ta wuce iya adadin kudaden da aka kayyade wa kowace kungiya ta kashe a gasar ta La Liga. Messi wanda ya kai Argentina ga nasarar lashe kofin gasar cin kofin duniya a Qatar ya samu kyautar balando guda bakwai ya kuma lashe gasar league a kakar wasanni biyu da yi da kungiyar ta psg da kuma french super cup a 2022 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Akalla mutane uku sun rasa rayukansu sakamakon rikicin ƙabilanci da ya faru tsakanin ƙabilun Jakun da Tibi a mazauna karamar hukumar Wukari. Haka kuma wasu da dama sun jikkata. Wakilin Mulado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton. Wannan matsalar rikicin kabilanci tsakanin kabilu mazauna yankin jihar Taraban dai an dade ana fama da shi a wasu kananan hukumomi na jihar Taraban musamman yankin Bali da Ukari da kuma yankin Gasol Hadema da Takum. Wannan karo dai al'amarin ya faru ne a yankin Sukundi da ke karamar hukumar Ukari a jihar Taraban lamarin da ya sanadiyar kashe rai akalla uku da kuma jikkata wasu da dama wanda a yanzu haka wasu na asibiti suna karɓan jinya kamar dai yadda wani wadda lamarin ya faru a idansa kuma ya sha da da kira lokacin da aka musu hari a hanyarsa ta tafiya ya yi mini ƙarin bayani a lokacin da na fara tambayarsa da sunansa. Sunana Ilai Amerika. Mun tashi a gida san mu je mu saya irin shinkafa ne. To a tafiya nan sai eh, eh, suka fita gaba mu gaba da biniga. Tuwaye suka fita. Tuwaye. To. Wajen habe mun gaba da sun ka fadi. Mu ne muna baya dinna sun ka fadi. Kuma eh. doke gudu. Kuma kama gudu kawai. Sai mu mun fadi a cikin wani kato ruwa. Mm. To ana bin mu ana bin mu wuta. Sai mun kokori mun fita cikin ruwa mun fita mun kama gudu kawai. Su ma dai a nasu bangaren ɗaya ya riga cikin wadda wannan rikicin kabilancin ya yi sanadiyar rasa ran dan uwansu wadda ya zamanto shine da na karshe a cikin rukunin 'ya'yan da mahaifinsu ya haifa shi ma ya yi mana bayani akan yadda suka ji da akuwar lamarin. Za a kwa wanda aka fi sa da suna Orlando. Last born namu kenan a cikin family namu. To yanzu yaya kuka ji da wannan rashi haka? Ba sun dauka shi da zafin zuciya amma Allah ya zuba muna ruwan sanyi yanzu. Mun ɗauke shi da nauyi muna nauyi amma ba abin da zamu iya riga ya faru. Yanzu menene bukatan ku yanzu haka? Bukatan mu muna so gwamnati su shigo su tsere da wannan abu. Wannan abu na tsokan rai matasa ya yi yawa. Gwamnati su shigo ciki su taimaka wannan abu ya tsaya. To ko menene ma shugabannin yankin karamar hukumar Okari za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa shugaban ma'aikatar karamar hukumar Okari wadda shi ma ya fara da ambatar sunansa. Sunana Rimande Ingri, hmm. Head of Local Government Administration Okari. Wayansu yara su hudu ne A kan mashin biyu hmm. suna hanyar su na zuwa sukundi sukundi ward ne a karamar hukumar okari eh, mutane wanda aka ana ganin su kamar tibaye ne sun fito sun kusan goma sha takwas ko ashirin haka hmm. wanda suka fito sun harbe wanda suke gaban nan wanda suke kan mashin na gaban nan an harbe su sai na bayan nan kuma sun juya mashin nasu sun yadda mashin sun shiga daji da gudu kamar da bindiga ne suka yi wannan harbin ko da kifiya haka da bindiga ne suke yi kamar mutane nawa da aka kashe gaba daya wannan rikicin an kashe jiguna uku da tiri To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniya kan akwai lamarin tambayar kenan da na yawa SP Usman Abdullahi Jada wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce. Ita rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta sami labarin cewa akwai wasu 'yan kabilun jukunawa guda hudu wadda suke kan babura guda biyu a sun ɗauki hanyar su ne zuwa sukundi da suka iso wani guri a kira bakin rijiya a nan suka sami dandazon 'yan eh, kabilun tibabe dauke da adduna da sanduna suka farma wa'annan 'yan kabilan juku da kan babura suka cimma nasarar kashe guda biyu daga cikinsu sannan biyu suka samu suka tsira ba tare da jin ciwo ba to nan dai kwamishinan 'yan sanda ya umurci a gudanar bincike kan musamman domin a gano sababin wannan rigima da ya kai ga kisan gilla da aka wa wa'annan kabilan jukunawa da kuma su jukuna suka kabilan tibi a nan kasuwan doya wannan rikicin kabilan yankin dai ya daɗe yana kwangaba baya tsakanin kabilu mazauna yankin wasu ƙananan hukumomi na jihar Taraban kuma dai al'amarin ya ƙici ya cinyewa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado Salisu Garba, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. lafiya uban girma kai nake wa wadege lafiya uban girma kai nake wa wadege ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar Shafin roko na ziljada da azbi ba sansa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki, bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki, tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki, sarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka, an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka, an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa gene ne kwatankwacin shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta voa africa akan mita 2.5 zangon fm ba ga ka lokacin da ake so za a iya zuwa shafa mu yanar gizo ta adireshin voa hausa kam domin sauraron wannan sakis din wannan shirin da masu wani shirinmu mu da suka gabata yanzu haka anan birnin washington dc goma na cewa karfe uku da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Wasannin motsa jiki na daga cikin jerin abubuwan da suka fara jan hankulan masu bukata ta musamman a 'yan shekarun bayan nan a kasashen Afirka. Idan gasar wasannin na kasassu zalla a yau an waye gari wasu daga cikin irin waɗannan mutane na jagorancin al'amuran bada horo a ƙungiyoyin mutane masu cikakkiyar lafiya. Bashir Amma wani wanda ya tashi da sha'awar ƙwallon kafa tun yana ƙarami na daga cikin jerin na da ke horar da 'yan wasa a jihar Agades. a yau shine kocin kungiyar kwallon kafa ta nasara abinda shirin na kasa na wannan mako ya zo da shi kenan saboda haka zan bar ku da bashir a hirarsa da wakilin muryar amurka hamid mahmud da ekip kama talakwalce ta koma ta unguwa muna nan muna yi ta unguwa ta unguwa ha lokacin nan karfin mai kama da akwai maye mayan kulabobi na agadas in ka doji kamar su egil su abzin kuma su sun kwanta sai muka ce to mu tunda dai muna son abun ya kamata mu maida ta wadda za ta rinka eh, wakilta komin ta agadas har jiha ma ta agadas mafarin da muka yi duka takarda wadda ya kamata mu yi daga nan farko cikin komin ha cikin region har muka kai ta national national muka yi wannan club da kake gani a nan cikin estate to kasancewa ka kana da larura ta na kasa kuma gashi kungiyar ka ta kwallon kafa ta nasara ita ce babbar kungiya yanzu a cikin garin agadas eh ka san ita larura wannan ba komi ba ce in kan manta da ita eh kan mai da komi ba komi ba ba ta hana ka komi saboda abu cikin kai ne ake yin shi eh larura wannan ba ta hana ni komi ba eh, tana ma bani karfin ma ina yi saboda ina gani cikin mutane masu irin wannan laruran kamar mafi yawa suna taya gabara ko kuma wani su su mai da kansu kama ba su iya siyo wani abu shi kuma da lura ba komai ba da lura kana iya kai wani wani abu kaga yanzu anan a cikin jiha agadis ma za a cewa nasara kama ita ce babbar club wadda dai ta yi suna an san ta kwarai daga nan har ma ketare ma kasashen waje saboda eh, yanzu in ka shiga cikin wani youtube wani ne kana ganin kulab in mu ta nasara mun abun ga watsa ta a ko ina duniya an santa kuma eh, a nan agadas da ka gani ita ce dai kamar zakara dai in an ce akwai balo nasara na balo agadas in ka zo stad na za ka sa kafa kama ba ka samu za mu so mu san irin nasarorin da ka samu a cikin wannan kungiyar ta nasara mun samu nasarori dewa mun ci kofi kofi nan cikin jihar agadas dewa wanda yake ba su da iyaka ma ba san ma yawan su ba kuma a da can muna dzm division yanzu mun zama ekip na Ligue National mun sa ekip in ta Hausa ta fita daga cikin rukuni na biyu mun koma eh, Ligue National bancin wannan eh, akwai lokacin da yake shekarar da yake ekip ta mu sai da ta kai kamar demi final na kofi na kasa duka eh, wannan duwan kusa da na karshe sa'annan wata kulab ta duwan ita fudda mu da abu kaɗan ya hana mu mu final in wannan kofin. Shin kungiyar kwallon kafa ta nasara a yanzu ya za a kwatanta ta a hali yanzu a batun da ya shafi kwallon kafa? Eh to yanzu gaskiya za a hada ta kama eh, tana cikin mayyan kulabobi na Nijar me yasa na ce maka haka akwai 'yan kwallon da muka fura daga cikin kulab mu yau waɗansu suna kasashen waje za ka samu waɗansu suna congo waɗansu suna rubuti waɗansu suna nigeria kuma waɗansu suna mayan kulab a nan nijar kamar su akokana su irana kamar sahel ko su asfan kamar dai mayan-mayan club su sport zandar su gwarzo bancin wannan kuma a ciki akwai wanda suke buga eh, rukuni irin wanga wanda muke buga na league national saboda a yanzu cikin ekip ta 20 na nijar wanda suke buga league national ba ya wuce cikin ekip eh, biyar ne abu za ka samu yan kwallon da nasara ta fora ba daga nan ya tashi ta yi wancan wurin yana sai in ce maka nasara ina kwatanta ta kama ga babban club ma a cikin nijar ma tana yau kama eh, mudibi ce ta agadas ai batun nasarori ai kuma ba za a rasa wa'insu yan cikasu da wasu kalubale da aka fuskanta ba za mu so mu sauna irin kalubale ne kuka fuskanta a lokacin da kuke horar da wannan kungiyar eh to kasan Eh, matsalolin da muke samu na rashin tallafawa ne na rashin kamawa ne saboda yau ka gani ba nan agarsa ba kawai a nijar ba a kama ma kwallon kafa ƙungiya ta fenifut ita ce kawai take tallafa mana abin da muke samu mu fara da shi hannu mu ida da shi mai anan cikin komi mu ko cikin jihar mu babu wanda suke kama mana ni ne nake bakin kokari na da kingin mutane wanda muke tare da na cikin biro ake dan gaggama kuɗi ekip ɗin tana taya mai ban su ne mayyan matsalolin da muke samu a cikin agadas yau a ce inda muna da hali kamar yadda wadansu fofi ke da da yau matsayinmu ya wuce inda ake to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau a biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa bashir ahmed mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta nasara a gades da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya To da la'agai da Solomon Barma yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kama na sharhin jaridin kasar Ghana. Premium Times za mu soma sharhin jaridunmu na yau kuma babban labarinta ta shine yan gane dubu shida da ɗari bakwai ke mutuwa kowane shekara daga cututtuka da suka danganci na shan taba sigari. Ministan kiwon lafiya ne ya bayyana haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito labarin jaridar ta ce sama da ɗiyan gana dubu shida da ɗari bakwai ke mutuwa kowace shekara daga cututtuka da suka danganci na shan taba sigari dr kuku ejimal menu ministan kiwon lafiya ne bayyana haka ya nuna cewa daga masu wakilta mutum 4,422 wanda ya yi kashi 66 na mutuwa da ake samu mutane da kasa da shekaru 70 kimanin kashi 18 na ɗiyan gana ko da rasa rayukansu ne daga danganta ko kuma dai kusanta da masu shan taba sigari ɗin. Hakan mai a jihar Arewaci zai jawo masu zuba jari a wannan jihar. Yana ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta jaridar ta ce babban sarkin dagban yana abukari na biyu ya faɗaitu da ɗaukaka matsayin jihar arewaci da zaran an samu gabatar da haƙan mai da kamfanin man ƙasar Ghana ke gudanarwa a wannan jiha sabon shekara. Yana nuna cewar da zaran an yi nasarar haƙo da kuma gasin ɗin a wannan jiha na arewaci yankin zai zama cibiya na sarrafa man fetur abin da zai jawo tarin kasuwanci da kuma zuba jari daga ko ina cikin duniya. Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin tarwaito magajiya mafi karancin shekaru a Ghana ta mutu shekara ɗaya bayan naɗa ta. Jaridar ta ce magajiyar edumbansu wani ƙaramin gari da ke a cikin gunduman mfaho a jihar yammaci obahima ya menu na farko an rawaitu cewar ta mutu obahima ya menu na farko wadda aka nuna ita ce magajiya mafi karancin shekaru a ghana an naɗa ta a watan yulin shekara ta 2022 marigayya magajiyar an yi imani ta samu shekaru 20 rahotanni a daddalin sada zamanci sun nuna cewar ta mutu ne lokacin da ta tafi wurin haihuwa ya mai nuna farko a nuna cewar matashiya ce mai gargazar wacce ba ta kunyan gujewa sashin dandalin sada zumunci a nuna cewar maganganun da ta turo a kan social media ko kuma dai dandalin sada zumunci ya nuna ta tana taka rawa da kuma yin nishadi a wurin wani buki da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida radwanan da wannan kuma ka zo ga shirma na karshe labarai a takaici ta kun cewa sama da dozin ɗin jihohin amurka na ƙarƙashin gargaɗin zama cikin shirin kota kwana yayin da gurɓatacciyar iskar da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin canada ta nausa kudanci lamarin da ya sa wani yanayi na hayaki mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin new york da wasu manyan biranen amurka ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican a amurka wani abu da ake ganin yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa donald trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku a baya bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie wanda ɗan gani kashenin trump ne amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa kazalika akwai gwamnan jihar north dakota doug bargam wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zaben sa a kuma jiya laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccakar trump yayin wani jawabi da ya yi wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun sudan suke tara makamai a kudancin khartoum a cewar shaidu gobar ta tashi ne yayin da dakarun kasar ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun rsf a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a kasar masu sauraro a nan muka kashen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku dosu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe zai shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu amuradin mahmud lalo da ita na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau helen coden nisar fil hashin kuma da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu assalamu alaikum